biyo bayan kwashe 'yan kwanaki da gwamnatin jihar kaduna ta kafa dokan hana hawa babura a jihar wasu al'umma a jihar ta kaduna sun koka game da wannan doka da aka samu su inda a cewar su dokan ta yi tsauri da yawa to shirin gari ya waye mun garzaya cikin garin kaduna ga kuma yadda muka zanta da wasu daga cikinsu to mustapha ahmad to mana mustapha na ga kai ta faman takawa kake da kafa ina zuwa haka wallahi tun daga kawo naki a ƙasa sakamakon rashin abun hawan nan na mashina da gwamnatin jihar kaduna ta sa wannan doka na yi tafiya akalla ba a ƙasar ba ta fita awa biyu da rabi a ƙafa wacce tun da na zo kaduna ban taɓa yin irinta ba to kana da mashin ɗin hawa ne to mashin ɗin hawa a hau akwai eh. amma an hana mu hawa saboda sakamakon wannan dokar ta yi tsanani to alhamdulillahi wannan gwamnati mai albarka muna kira zuwa gare ta akan ta duba masu abin hawa kananu irin mu talakawa abin hawan nan mashina a sassauta mana akan wannan yanayin duk da shi tsaro ana iya kokari kuma addu'a shine maganin komai in muka tashi tsaye muka dage da addu'a mu talakawa da sauran al'umma kuma gwamnati na iya kokarinta insha Allah za a samu da abin da ake so roƙonmu shine gwamnati ta ƙara jajircewa akan wannan abu da take yi kuma a sassauta mu masu abin hawan nan. sunana alhaji bello alhaji bello amfani communication na gan ka kana ta tattaki da kafa ina zuwa haka to zan je shago na tunda mun tsinci kan a wani ne da gwamnati ta hana hawan mashi ba masanan tsaro ba ne amma su masana tsaro su suka san dalilin da ya yasa suka kawo wannan doka dan ganin sun cimma muradin suke su cimma dangane da tsaro amma ni na kalli abin a yayi tsauri da yawa yayi daidai haka da aka doka domin mu abin da muke jan bukatar mu wajen sallah bukatar mu wannan matsalar tsaro da aka samu ga mun ciwo kan an zama daidai kowa ya walwala da jin daɗi cikin natsuwa ba tare da fargaba ba ko wani abu to amma tsananin da na ga dokar ta ya hana yan firabi hawan mace ka ga muka riba akwai ku yan jarida kai kankana ya ka ka ta ka zo nan wurin akwai ma'aikatan asibiti wanda Allah bai hore musu mota ba akwai yan sanda wanda Allah bai hore musu mota ba akwai sojoji wanda Allah bai hore musu mota ba da sauran ma'aikata ga sunan tsaye ku cikin gari wanda Allah bai hore musu mota sai sun hawan mace su je to in aka ce ba moto ba mashin ba keken nafe to kaga an takura da takura da ta wuce tunanin mai tunani amma da za a bar shi iya ake mashin ɗin da ke a acaɓa irin wannan babban mashin aka hana to za mu ce yaya daidai kuma zamu mu wa gwamnati fatan alheri da ba za mu fasa mata fatan alheri ba akan wannan kuduri da ta yi na alheri sai ne mata fatan Allah ya sa abin da ake nema Allah sa a ce mishi amma muna kira ga shi shugaban wannan tafiya shi Samuel Aroshi ne ya kakaba wannan doka da kanshi ne ya faɗa to yayi muna adalci ya yawa sauran jama'a adalci waɗanda suke hawan mashina na kansu ba yan asaba ba sunana Abdulhadi Tanko ka san gwamnati ta yi tunani ta yi abu na da abu da za a ce za a yi shi don tsaro na rai da dukiya abu ne mai kyau a bujiro da shi don tsaron lafiyan jama'a yana da kyau hakan sai dai gwamnati in za ta yi doka ya kamata in an ci za a hura a kawo abin bisa hikima da tsari kamar mai aron wasu abubuwan da wasu jihohi suka yi aka samu galaba na misali yau mashinan nan da ake amfani da su wajen kai har-haren nan fitattu ne an san su yau gwamnati in ta ce ta yi bani din tun daga siyar da su zuwa shigar da su zuwa hawan su wala jama'a da dama ba za su ji zafin abin ba amma da dama ba kowa ke da karfin da zai sai mota ba kuma wani lokaci in ka lura kananan ma'aikata an fi mu'amala da abin hawan nan yau ma'aikatan ko kananan hukumomi ne ko ma'aikatan state ne ba kowa ke da mota ba ba kowa ke da abin nan ba ko ba za ka ce za ka riƙe kuɗi da zai kai maka har lokacin da zuwa karshen watawa amma ka san za ka yi utilizing in kana da mashin mashina na a jikin gwamnati aka samu aka mallake su ana hawan su zuwa aiki dalibai za su hau su je wajen makarantansu da dai makamantansu ɗaya daga cikin iyaye mata a jihar ta kaduna ta yaba wa gwamnatin jihar kaduna game da wannan doka inda daga bisani ta yi roƙo ga gwamnatin jihar kaduna da a sassauta wannan doka inda a cewar ta dokan ta yi tsauri da yawa sunana hajiya asabe muhammad wannan doka da aka kafa in aka lura da abun kuma da yake faruwa a ƙasarmu nan najeriya a gaskiya wannan doka ta yi mana daidai sai dai ɗan abin da ba za a rasa ba saboda a kawo wannan dokan muna sa rai in allah ya yarda allah ya taimake mu za mu samu sauki a wasu abubuwa sosai ko da ba a gama shi duka ba za mu samu sauki mai yawa akwai mutanen da yanzu da yawa ma nashi na kanshi ne yake hawa da shi zai je aiki da shi zai kai mara lafiya da shi zai kai yara makaranta da sauransu kuma yau sai aka ce an hana ba ma wai na hayan bakaɗe dukka baki ɗaya duk wanda ya mallaka mashin an ce kar ya hau mashin din shi a gaskiya tsakani da Allah akwai takurawa a nan gurin dan mutane da yawa sun shiga cikin wani hali akwai wanda suke wani unguwan da ma ba kafin su ta ko su je su samu napep wani aiki ne ko su samu boss wani aiki ne to kaga kamar waɗannan an takura su sosai dama dama wanda a ce yana da kusa ma da hanya da zai je samu abun haya to wani kuma yana kusa da hanyar amma ya riga mashin ɗin shi da ɗan man shi da zai iya rufa mishi asiri ya kai shi inda zai kai shi cikin rufin asiri ya dawo to babu to shine a nan kam tsakani da allah an takura ma jama'a da allah zai taimake mu gwamnati ta ji kukanmu da sassauta ma waɗanda suke da babur na kansu tunda su na hayan ai ana gane su ɗaya daga cikin shugabannin masu haya da keke na pep a jihar ta kaduna ya tofa albarkacin bakinsa sunana isa musa ciyaman din zirin gaza na keke na fa. ina abu da aka sa kasan duk abin da hukuma ta sa ta duba mahimmanci abin ne ta sa amma matsalolin da yake faruwa a cikin wannan abu labule wata illa ce dama kuma yana kariya amma wata illa ce wasu bata gari suna yi amma ga matsalolin nan da aka shiga gaskiya muna roƙon gwamnati ta yi daidai ita ta san matsalar da ya sa ta sa amma ta duba wannan abu ta gani saboda fasinjan nan da muke ɗauka suna cikin wani ƙarni wallahi karfe bakwai ɗin nan ta yi da aka ce mu tashi suna shiga wani hali wani da kasantara sai ya taho har unguwar shanu a kafa yana neman mota mu kuma kaga ba ma zuwa wannan babban hanya doka ce muna biyayya kuma mu ma muna bin abin da ta ne saboda mun san abin da yayi ba abin da yake dawwama wata ran za a yi mana sauki yawa Allah ya mana jagora kuma muna neman gwamnati ta duba wannan abu wallahi fasinja suna shiga wani hali saboda in mu garban nan ta yi kowa na doka to masu iya magana dai kan ce abu doka a zauna lafiya da fatar gwamnatin za ta ji koken wayannan bayan Allah ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji DITV gari ya waye na waye dukan duna yayewa